Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu zai tattauna ne dangane da matsayin fina-finai ko wasannin kwaikwayo a addinin musulunci bayan doguwar muhawarar da aka sha tafkawa tsakanin malamai da kuma masu wannan sana'a. Da farko dai shirin namu ya nemi jin ta bakin Malam Alkasim Bashir Abubakar da ke unguwar Obalande Odo Street, Lagos, tarayyar Najeriya matsayin wasannin kwaikwayo ko fina-finai a musulunci sai ka da baki ya ce. abin da zan iya faɗa a nan abin da ya shafi wasan kwaikwayo hadisi ko ayata alkur'ani ko ijma'in malamai ba mu da wani abin da zamu dogara da shi akan cewar ya halatta mana ainihin wasan kwaikwayo amma abin da na sani shine idan al'adar mutane suna gabatar da ita matukar bata saba wa musulunci ba to musulunci baya kore wannan abun gaba daya sai dai yana iya dan yi musu gyara guri kaza da kuke yi bai daidai ba a gyara musu guri kaza da kuke yi ya saba ku bar shi abinda zan iya dogaro da shi anan shine a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata mata da ta zo tana nuna farin cikin ta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana dan buga dindifa haka ranar sallah kamar tana ainihin murnar sallah kenan to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da ita komai ba sayyidina Abubakar ya shigo bai ce da ita komai ba tana zaune haka to shikenan a lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya shigo wannan mata ita ta san ba a warge a gaban sayyidina Umar sai ta tattare kayanta ta tashi ta fita gaba daya a gidan manzon Allah to amma kaga wannan abun munin sa bai kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi magana akan sa ya hana shi ba kuma bana mantawa a wani lokaci masu wasan kwaikwayo na garin Kano sun taba gayyatar Sheikh Malam Ja'far Allah gafarta masa rahimahullah akan ya duba musu wannan wasan kwaikwayon da suke ya saba musulunci to lokacin da Malam Ja'far ya je gurin kallon wannan wasa da suka shirya suna so su watsa shi a duniya abin da ya fara gani shine matan mutane da suka yiwo fita ta tabarruji ba hijabi a jikinsu sannan su ba su ne na aure ba abinda malam Ja'far ya fara musu tambaya akai shine waɗannan matan waye sai suka ce a ah, ai ba matan kowa bane to daga nan abin ya kare malam Ja'far ya tashi ya fita ya ce wannan abin ba za a yi da shi ba amma kaga su malam Ja'far ba su ce misali kamar su dan wanzan su boloko da muka sani suna wasan kwaikwayo can da ba sa hadawa da mata suna fadda tabarruji ba a kaɗe kaɗe da raye-raye ba su yi magana akan cewar wannan ya saba ba in dai irin wannan kamar misali na su dan wanzan ne ko kuma na su boloko da za a yi dan a nuna al'adun Hausa al'adun Hausa wannan bai saba musulunci ba ana iya bar mutane su kayan su amma a wannan da muke ciki a na yanzu wanda ake fidda tabarruji ake wake-wake wannan ba za mu iya cewa ya halatta ba bai halatta ba ko kaɗan wannan haramci ya shiga ba ko ba saboda matan da aka yi amfani da su su kuma waɗancan idan za su yi amfani da matan ma suna ɗauko ainihin waɗanda shekarun su ya ɗan yi nisa ne wanda ba za ma kai wani sha'awa a cikin su ba to wannan shine kawai abin da zan iya sani a abin da ya shafi al'adu na wasan kwaikwayo a musulunce baya haramta matukar ba a sa ainihin haramcin ba amma idan aka sako haramcin to ya haramta sai dai kuma malam abdul jabbar shek nasir kabara kano a wajen taron kwankwas Wasiya Film Festival da aka gudanar a Kano ya taɓo wasu ƙisoshi daga alkur'ani mai girma cewa suna kama da wasannin kwaikwayo ne domin wa'azartar da ɗan adam inda ya fara da ƙisar Annabi Suleiman lokacin da ya aiki tsuntsu hudu-hudu zuwa ga sarauniya Barkisu kamar haka. Sai ya rubuta masa wasiƙa ya ce ka je ka ɗauki wannan wasiƙar ka je ka jefa ta akan gadanta sannan ka koma sannan ka ga me zasi to kun ga wasan kwaikwayo ya fito a nan kallo ka koma ka tsaya ka ga ta me za su inda yake cewa idza habbi kitabi hadha fa alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un to kaga kallo fanzur ka tsaya ka kalla to anan kallo ya fito a cikin alqur'ani ka kai wasiƙa sannan ka koma kalli me za a yi wani gumurzu za a gurin shine fa ta tara su da manyan sojoji da manyan yan shawara da manyan menene Ya ce to gashi fa an jefo mun ya ayyuhal malau an jefo mun wani bayani mai girma cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin ga wani babban annabi ya ce to ma wannan sarauta ta mu batta mu zo gurinsa to me zani sai suka gaya mata suka ce to ai mu nan ba mu da wani aiki ke ke ba mu umarni in yaki ne kawai ki ce mu shirya kin san duk abin da muka kika umarce mu nan ba mu san komai ba sai yaki. za mu bi umarni ki ne za mu je ai fata fata ta ce a saboda haka bayan ta zo dirama ta farko da aka yi mata sai annabi suleiman aka ce ga sunan sun tawo yace to waye zai zo min da wannan gadan nata saboda haka ibrit ce shi zai zo mata da shi ai a fim ana wani abu sai ka ga yan fim sun yi wani irin abu kamar sihiri an ɗauko wani abu ko wukil wani abu ya bata ko ka ga mutum an masa kaho ko ka ga abin nan to annabi suleiman ya ce wa zai zo min da gadan sai ibrit ya ce ni zan zo da shi ya ce a'a ina son wanda ya bi ka karfi saboda haka sai wani malami asabu dan barhaya ya ce ni ne zan kawo maka shi da sauri kafin ifta wa ido an ce annabi suleiman yana daga kansa sama sai ga gadan gwen a gabansa ya ce alhamdulillah da allah ya bayar a cikin mutane na waɗanda suke iya wannan abin da ismul azam saboda haka tana zuwa sai za a yi mata gwajin hankali tunda daman dirama a akwai gwajin hankali a ciki da ta zo tana shigowa fadar annabi suleiman irin yadda yan fim yadda kuke mana idan muna ganin fim in wani abu ya zo na faduwar gaba ko na tsoro sai ka ji an sako wani take gwen gwen kawai sai ta ga gado kawai a gabanta ah to tunda an ce masa ba ta da hankali to anan zai gwada hankalin nata annabi Sulaiman sai ce mata a haka za a shiki yace haka gadanki yake tana kallo to inda za ta nuna cewa ita mai hankali ce ba mahaukaciya bace sai ta ce ka annahuhu saboda haka tana faɗar ka annahuhu ai eh gadan nawa kamar haka yake sai ba ta ta ci mai hankali ce inda ya zo kuma aka ce tana da kofato to kaga nan ba akwai alamar irin mutane ba masu neman mata ma akwai ana yi mana abin mutumin da zai nemo mace ya kawo ta ɗakinsa ko gidansa sai ya zo da dare sai ya ga kofatu a ƙasa sai ya fita da gudu to haka suka gaya masa to da ya mata wannan diramar aka sa ruwa a ƙasa da ta zo sai ta zaci ruwa ne za a shiga ta ciki a fita tana zuwa sai ta ɗage kashe ba an sa kai ha sai ta ɗage wato wannan mayafin sai ta buɗe diga-diganta sai ga kafar ta sumul kaidin makaryaca sai ya bayyana saboda haka aka gama da su saboda haka tana ɗagawa yana gani sai ce a sauke ai ai gile gilas ne wankakke aka sa ruwa a cikinsa ta to wannan mu'ujizar da wannan diramomi da aka yi mata shine ya duma ta taɗi mota inda take cewa inni zalamtu nafsi wa aslamtu lillahi ma sulaimana ma Allah rabbil alamin anan ne ta musulunta to ashe mun ga da wayo da hila na annabi Suleimanu da irin dabara wacce yan fim ya kamata su rinka amfani da ita da wannan hikima ma kawai da yawa zaka musulantar da mutane wanda baka sani ba ba fa wa'azi ya mata ba ba kira mu kawai dabara da hila da wani abubuwa na kaye aka nuna mata kawai bata san tunda ita mulki ta sani bata san san da ta ce la ilaha illallah ba ashe drama dinnan akwai matsayi da take takawa To ko wannan hujjar ta gamsar da Malam Alkasim Bashir Abubakar? Wannan hujjar haka ne ba saɓani ba ne amma ina so a kula da malamai akwai malamai masu sarai. Mun taɓa samun wani malami a Kano ya taɓa hutowa ya ce wasan kwaikwayo ya halatta har ya kawo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa asana da rukubataihi ila rukubataihi. Wannan hadisin ya ɗauko na Sayyidina Umar ya ce ai wasan kwaikwayo ya halatta tunda Annabi alaihi salatu salam da kansa ya yi wasan kwaikwayo ya kawo wannan hadisi ya ce ai wannan wasan kwaikwayo ne. To kaga wannan idan aka ɗauki irin wannan sai mu ga mutum ya yayi ma ridda ya fita musulunci gaskiya in dai ya dauko maganar wannan hadisin yace wannan wasan kwaikwayo ya halatta wannan ba daidai bane wancan kwa da ake magana tarihin ashabul kafi tarihin annabi sulaiman wannan tarihi ne idan aka dauko wannan aka gwama shi da ainihin wasan mu na Hausa in dai mu ma bamu shigo da haramci a ciki ba babu matsala a ciki insha Allah ana kenan ana iya ire-iren su waɗanda Allah ke bada tarihi a musulunci a zo kuma a biyar da yake a nuna mutane zahiri su gani su ƙara imani kwarai da gaske insha Allah wannan wa'azi ne ma an aka haka insha Allah domin wa'azi ba wai sai an karanta ayar alqur'ani lalle yake zama wa'azi ba ai annabi alaihi salatu wasallam ya ce mana mutuwa ma wa'azi ce saboda haka in ka in kana kokarin karantar da mutane ta wani jan hankalin su ta wani guri ba ainihin karatu ba kuma baka shigo da haramci ba wannan halal ne ya halatta insha Allah babu mai haramta wannan hanya din ma'ana kenan duk fina-finan da aka yi na tarihin sa annabi Musa sa annabi Muhammad da sauransu shi yasa musulunci bai yi magana akan shi ba har manyan kasashe na musulmi eh waɗannan kuma ta inda inda ake sabawa inda ake samun sabani akan waɗannan shine shigo da ainihin abin nan hotuna na wasu manyan bayin Allah wanda kamera ma ba ta haska su wannan shine kawai sabanin da aka samu wanda masalamai suke ganin wannan kuma bai halatta ba a ɗauko tarihin annabi Yusuf alaihi salam a ɗauko Yaqub alaihi salam a ce waɗannan su ne annabawa tarihin Sayyidatina Maryam a ɗauko Zakariya a ce wannan annabi Zakariya ne a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗauko wani a ce wannan Sayyidina Hamza ne malamai suna ganin wannan bai halatta ba wani bai huto bai kamata ya huto musamman ma kuma bature da waɗanda suke yin wa'ancan tarihin kafirai ne masu yin su turawa to kaga kafiri ya huto ya da huto a siffar mutumin kirki wannan haramun ne ai shi kansa wannan the message da ake yi wannan abunan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yakin Badar da Uhud a kasar Saudiya ba ba a bari ana ana amfani da shi saboda me saboda an nuna abunan Sayyidina Hamza a ciki to amma da ba za a nuna wani a ce wannan shine wani ba tarihin kawai za a nuna dan mutane su fadaka su samu nutsuwa ya halatta babu wani abu yawa malam baka ganin kamar wannan ita ce illar da ake gudu musulmi su ki su kuma wasu waɗanda ba musulmin ba su shigo ba ka ganin gara su musulmin da kansu sun shigo sun yi maimakon wasu su zo su ara tun da an ce duniyar ba ka da ikon ka keɓe ma wani ka ce kare yi gaskiya ne wannan idan mutane idan mutane musulmai suka huto masu ilimi suna yin abu da izinin Allah waɗanda suke jin tsoron Allah za su watsar da waɗancan kafiran su ɗauki na musulmi wannan yayi daidai gaskiya ne yayi daidai wannan to madalla malamai kafin mu ci gaba bar mu shakata 何故？ Mala Abdul Jabbar Shak Nasir Kabara bai tsaya kan kissar Annabi Suleiman kawai ba, ya sake taɓo kissar Annabi Yusuf wace ya ce tana koyar da ƙauna da kuma nuna ƙiyayya da kuma yadda ƙarshen lamari ke kasancewa ga masu imani. Idan muka duba surat Yusufa, ita ma za mu gani irin yadda Allah ya nuna abubuwa da yawa a ciki. Kun ga a surat Yusufa an nuna so mai tsanani wanda ake nunawa a dirama. Kaga irin yadda Allah ya nuna so, kusan ma yadda ake nuna a dirama alama Allah ya nuna amma kuma yana nuna ta hanya ta laɗafa amma abu ne mai tsanani za a nuna maka gashi wani yana son wani saboda ƙaunar har yai ta kuka har idansa ya zama fari fat bakin ya zagonye ya zama sai fari kawai an nuna mana kaidi irin yadda muke gani a drama a cikin suratu yusufa akwai kaidi na mata an nuna mana akwai kuma kiyayya ta yan uwa yan uba an nuna mana kuma ƙauna irin yadda zaka ga ana yi a fim ai ta ƙauna ai ta ƙauna in kaga wani fim majanuni ne lako wai da aka aka dake ta sai aka ga bulala a bayansa da aka dake shi sai aka ga bulala a bayanta to wannan kisar ai sun samo ne a cikin qur'ani a cikin suratu yusufa inda ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari cewa annabi yusufa da nana zaliha ta ce ya fito saboda kauna da shagafu da kyansa da suka ga kyau kamar na aljan kamar na mutum kamar na mala'ika ta ba su lemu kawai sai suka shiga sale hannunsu maimakon su yanka lemu sai kawai ga fata tana sauka shar shar shar suka ce na hasha billahi ma hada bashara in huwa illa malakun karimu to anan an nuna mana kyau an nuna mana kuma yadda kyau yake kaiwa ga zuwa yadda mutum ma zai yi abin da ba a sa shi ba. To koya za a tsaftace sana'ar ta fina-finai ta zama kamar yadda addini ya shimfiɗa ganin ba addini ake tallatawa a cikin ta ba kuma ba musulmi kawai ke amfani da waɗannan fina-finai na Hausa ba sai Malam Alkasum Bashir Abubakar ya ce. Wani abu ne wanda yake gaskiya yana da wahala ba don ko ba saboda mutane sun ɗauka ku akan ainihin aiwatar da fasikanci ba don ko ba su waɗanda suke yin kai wasan kwaikwayon a yanzu su da kansu idan aka ce za a musuluntar da yi din ba za su yadda ba amma daga cikinsu su idan har akwai waɗanda za su iya ainihin wato yadda a musuluntar da shi din to shine nake ganin abin da za a yi shine yaran mata da ake ɗebowa ake sakawa da su a kawar da su sannan a daina shigo da al'adun waɗansu turawa ko indiya mu hausawa ne a hutu man da al'adar hausa zallata kawai a gabatar da ita waka kuma idan za a yi a yi kokari a gyara wakar har da malamai a sanya malamai a ciki idan za a yi waka a tabbatar da cewa wannan wakar da ake da yan mata a yi tarawa ana ta kiɗa ba irin ta ba idan za a yi waka a yi waka kamar da musulunci ya da ita tunda a lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hasad bin Sabit su ne mawaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tunda akwai su suna waƙar akwai kwayi yaya suke yin waƙar in dai waƙa an yi ta ta saba wa ainihin musulunci a cikin ta to ba za a karɓe ta ba akwai guluwi a ciki a ɗauki matsayin wani a ba wani wannan ba daidai bane to wannan shine nake ganin idan za a gyara din to wannan hanyar za a bi su su zo su nemi mashawarta su sa malamai a ciki a fidda al'adun turawa a ciki kwata kwata gaba ɗaya a fidda turawa indiyawa a fidda su a shigo na hausa sallarsa kuma ba kiɗa ba rawa to ina ga in an yi wannan insha Allah ba za a samu haramci a ciki ba To sai dai matsayin waka a fina-finan Hausa na ɗaya daga cikin inda muhawarar da ake tafkawa tsakanin malamai da masu wannan sana'a ta fiyin kamari. To ko waka tana da asali a musulunci? Malam Abdul Jabbar ya yi wa taron Kwankwasiya Film Festival da aka gudanar a shekarar da ta gabata filla-filla dangane da matsayin waka addinin musulunci. Waka tana da asali a musulunci akwai wake-wake wake-wake da To amma akwai waƙoƙi da ake zaton kamar ba addini ba ne amma jama'a addini ne kamar gada asalinta addini manzon Allah ne ma ya koyi yadda za a yi ta ina ganin mutane ba sa karatu a rinka yin karatu don a samu mafitar abu kun ga wannan kasidar da ake cewa an za a kai amarya ya ku yi gaya ku yi wai wato ga yar ku ga yar ku ga yar ku mun kawo ga yar ku mun kawo ta ci ta sha sai dan karan kuka sai dan karan kuka wannan waka tana da asali a musulunci sayyidina abdullahi dan sayyidina jabir al-ansari shine kamar yaro na nana aisha Allah ya kara mata yadda sai zama za a yi bikinsa a daren da za a yi bikinsa za a kai amaryarsa saboda haka nana aisha ita ce za ta kai amaryar saboda haka masu kai amarya sun zo sun taru suna son za su kai amarya sai maza ya ga za a fita manzo Allah ya ce ah Aisha ke kin san mutanen Madina suna son nishadi haka za ku kai amarya kawai kamar kun tafi kai mutuwa ba wani nishadi ce ya Rasulullahi to ai ba iya nishadi me zami na nishadi tace ba za ku samu yan bandire ku dan bubbuga ku samu dan dububu ku samu waka ku ringa dan reda mutanen Madina suna son nishadi sai suka ce to me zami manzo Allah ce zauna an koya miki abin da zaki faɗa saboda haka wannan wakar ita manzo Allah ya gaya mata ya koya mata ita ce waka in ma za a ce gada a musulunci ita ce ta farko ne manzon Allah yake cewa atayina akum atayina akum fa hayyuna nuhayyikum falawla lihintatul hamara ma samunat azarikum walula zahabul ahmaru ma hallat biwadikum atayina akum atayina akum yace ce abin da za ku rinka faɗa kun tafi da amarya to ku rinka cewa a ku a tainakum ku iyayen iyayen miji gashi mun zo muku gashi mun zo muku fa hayyuna nu hayyikum ku gaishe mu mu ma gashi muna gaishe da ku yace ce falo lal hiddatul hamara'u ba dan alkama da aka nike ta yan matan mu suka ci suka yi bulbul har muke sha'awar su zaka ga mace in ka danna kumatinka ta kamar jini ya tsattuwa ya gudu ya to ba dan alkama da suke ci ba da ba su yi wannan kibar ba yace ce zahabul ahmaru ma halat biwadikum kuma ba dan jan zina dinare da aka kawo wato kudin sadaki da ba mu kawo muku ta zama halaliyar ku ba saboda haka yake cewa atainakum ku. wannan shine dan karshen abin da na takaito da fatan ya albarkaci wannan guri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to ko malam alkasim bashir abubakar obalanda lagos na da shawarwari da zai gabatar ma masu wannan sana'a domin ƙara tsaftace ta sai ce gaskiya akwai shawarar da zan basu gaskiya tsakani da Allah shawarar da zan basu wallahi tallahi duniya ba mun zo tabbata bane mun zo mu yi wa Allah bauta ne mu koma mu samu sakamakon Allah wannan hanyar da suke ciki yanzu suke huto da ainihin 'yan mata ake ta raye-raye ake ta batsa wallahi tallahi in mutum ya mutu akan wannan hanyar wallahi tallahi zai zama bai samu rahamar Allah ba shawarar da zan ba su tun da wuri ko masu su musuluntar da ainihin wato wasan su na kwaikwayo su fita a cikin wannan harka din su ko masu koye ta daga gurin ainihin malamai su dauko dattijawa waɗanda suka san tarihin Hausa Fulani idan za su yi magana akan Hausa ne su dauko dattijawa waɗanda suka san su rinka ba su shawarwari su fidda maganar mata a ciki su fidda maganar kada-kada da raye-raye a ciki ayi wasan Hausa zalla ai muna kallon su dan wanzam muna kallon su boloko yanzu dan boloko da mutu kwanan nan har tarihin sa aka dinga yi saboda me saboda wasan Hausa ne kawai suna yi suna ba mutane dariya amma ba sa shigaltar da mutane har su rasa ma ainihin addinin su gaba daya shawara da zan ba su gaskiya su koma su koyi yanda wadancan suka yi su yi nasu su bar wannan da suka dauko ba al'adar hausa ne al'adar tura suka dauko da indiya suke suke gabatar mana shawara da zan ba su gaskiya India suna son lahirar su da rahama su bar wannan hanyar su nemi wata da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin malaman da suka bada gudunmuwa a cikin sa musamman alkasun Bashir Abubakar Obalande Lagos da kuma Malam Abdul Jabbar Shak Nasir Kabara Kano. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.